a can baya yankin arewacin najeriya ana ɗaukarsa a zaman wanda aka tserewa ga ci gaban ilimin zamani sai dai biyowa bayan fafatuka da hukumomi ke yi yanzu labarin yana sauyawa wannan ƙoƙarin ya sa shi ma ilimin 'ya'ya mata yanzu yana samun bunƙasa har a jihohin da tasirin al'adu da addini ke kan 'yan mata daga karatun boko inda yanzu haka ake gwama ilimin boko da na addini a makarantun allo da islamiyya makarantar malam sa'idu ta katuku da ke sokoto a arewa maso yammacin najeriya ɗaya ce daga cikin makarantun allo da ake hada ilimin addini da na boko inda aka samu wata yarinya asma'u dauda ya shekara goma sha hudu wadda ta yarda a yi mata aure da wuri ta zaɓi ta nemi ilimin boko na zanta da yarinyar ko haka ne ta ki aminta a yi saurin yi mata aure don ta karatun boko haka na to saboda me ki zaɓi karatu bisa ga aure saboda na gano cewa yana da muhimmanci sosai da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka aka fara koya mana abin karatu da rubutu Allah ya sa yanzu tun bai firamare ba Allah sa yanzu ina matakin secondary aji hudu me aku gurin ki a gaba ina so in zama likita jami'in da ke kula da yadda ake koyar da karatun boko a makarantun islamiyya aminu bello dan chadi ya ce wannan tsarin ya taimaka wajen gano yaran masu hazaka kamar asma'u wadda yanzu haka ta samu hawan turbar cimma gurinta na neman ilimi bayan ta ki aminta da ai saurin yi mata aure. Gaskiya a kowane ƙarshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya wanda ita wannan yarinya saboda ta da ƙoƙarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi haɗa wata ƙungiya da suka je suka roƙi mahaifinta don Allah wannan yarinya da abata ta cimma gurinta na zama ma'aikaciyar lahiya a ta yi ta karatu kada a mata aure to yanzu saboda sun ga abin da wannan yarinya insha Allah za ta zama wata gagaruma da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu. Wannan darasi da yarinyar ta nuna a cewar sakataren ilimi na yankin Bodenga lawali na Akama Azu abin koyi ne ga sauran 'yan mata har ma da iyayen yara. Dama shi ilimi musamman na 'ya mace a ilimi na mai muhimmanci kwarai saboda ku ba don koyi an ce in ka ba 'ya mace ilimi to kama ka ilmata da al'umma na. amma in kabba da namiji a ilimi shi ɗaya kabba to saboda haka na ji daɗi kwarai kasancewa ta ga ta ya mace Ah, kuma yan ta ci gaba da karatunta insha Allah za a ci nasara wanda yake ta samu ilimi kaga za ta to taimaki al'ummarta da kuma sauran jama'a baki ɗaya. Ilimin ya'ya mata dai a cewar shugaban hukumar kula da ilimin firamare da karamar sakandare a jihar Sokoto Altina Shehu Kajiji yana samun kulawa sosai daga gwamnati da ma masu bayar da tallafi na kasashen duniya. Mu dai mun fahimta cewa idan ba mata aka tabbatar da sun yi karatu ba to ba da za a yi a samu irin ci gaban da aka zaton a samu ga kowace al'umma. Daga cikin hukumomin da ke tallafawa ilimin 'ya'ya mata a Najeriya akwai asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF wanda yanzu haka ke gudanar da aikin bunƙasa ilimin 'yan mata a jihohi shida na arewacin Najeriya ciki har da jihar Sokoto ƙarƙashin tallafin babban ofishin ƙasashe renon Ingila mai kula da ƙasashen ƙetare. wanda kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu a haujin ilimin 'ya'ya mata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.